الاولين والاخرين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الائمه الراشدين والتابعين suna wanda ya zama mana kawo yau muna ɗaya da wannan wata mai albarka wata ramadan tara ta dubu da ɗari musulmi ya riski watan ramadana cikin rayuwa da koshiyar lafiya nema ce babba daga wajen ubangiji ta'ala zuwa gare sa yau in ka zanna ka duba kanka ka waiwayi wanda suke tare da kai za ka tarar a shekarar nan kadai wanda ka sani suka sallami duniyan nan yanzu suna kwanci a cikin kabari mutane da dama a shekara ɗaya ɗin nan mutane da yawa gazan su banda wasu shekaru duk wa'annan ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya musulmai inda yau za a tambaye su wannan tambaya kuma ka ji amsar su ya ko musulmai waɗanda kuka riga mu gidan gaskiya me kuke fata Allah ta'ala yayi muku a yau din nan da in za su ba da amsa sai su ce Allah muna roƙonka ka maida mu duniya saboda mu samu damar mu yi azumin watan Ramadana saboda menene saboda falalansa da alkhairansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'lamu ummati ma fi ramadan latamannat an takuna as-sanatu kulluha ramadan da al'ummata ta san irin alkhairin da yake cikin watan ramadana wato da ta gwammace cewa shekaran gabaki daya ta zaman ta ramadana shi yasa magabata sun kasance tun kafin zuwan watan ramadana da wata shida suna cewa Allah Allah muna roƙonka ka sa mu riski watan ramadana a cikin lafiya sannan bayan watan ramadana da wata shida suna cewa Allah Allah Allah ka karbi azrin mu da ibadar mu da muka aikata ta a cikin watan Ramadan dai da haka Allah mun gode maka kamar ma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya marasa lafiya wanda yanzu haka suna nan a kwance wasu a gida wasu a asibiti muna roƙon Allah ta'ala duk wanda yake jin bashi da lafiya albarkacin watan wannan wata mai albarka Allah ubangiji ta'ala ya bashi lafiya yau waɗannan marasa lafiya inda za a tambaye su me kuke so Allah ta'ala yayi muku da za su ce muna roƙon Allah ya ba mu lafiya mu samu mu yi azumin watan Ramadana tare da ƴan uwan mu musulmi amma duk da haka alhamdulillah kai musulmi ga kanan Allah ta'ala ya baka rayuwa ya baka lafiya ka tsinci kanka a cikin wannan dama mai albarka cikin wannan garabasa mai albarka wanda za ka samu kai istidrakin duk wani abun da yi tafsiri a kansa a cikin watanni da suka gabata suka wuce kana da daman a wannan wata ka roki Allah Allah ya kewa kuma Allah ta'ala zai yafe maka kuma kana da daman ka riski kai abun da baka yi sa ba a baya kuma Allah ta'ala zai karba kuma ya ribanya maka saboda haka ina kira ga 'yan uwa musulmi gabaki ɗaya da mu shirya mu rungumi wannan wata mai albarka da kyakkyawar niyya da ikhlasi mu kyautata niyya a cikin sa mu jaddada tuban mu ga ubangiji subhanahu wataala wannan mu ya san irin kurakure da yake dauke da su ya roƙi Allah Allah ubangiji muna roƙonta ina roƙonta. a wannan wata mai albarka zunuban da nake aikata su ko na aikata su a baya Allah ka yafe mun? Allah ka sa in yi wannan azumi babu kuskure babu laifi babu zunubi a cikin sa ya kamata kowane musulmi ya jaddada tubarsa kafin ya soma azumi ya shiga cikin wannan wata mai albarka ya sarkake halayensa ya sarkake zuciyarsa daga duk wata dauda ko kazanta wanda tana sa zuciyarta kekeshe ta zama baki durin mai ita yayi nitsa daga rahmar Allah subhanahu wataala wannan wata mai albarka watan Ramadan ba watan hasada ba ba watan kulli ko mugunta ba ba watan jin haushi ba ba watan gaba ba wata ne na sarkake zuciya da zaman lafiya tsakaninka da ƴan uwanka musulmi tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala sannan mu sarkake harsunan mu harshe mu sarkake shi daga ƙarya zamba ashar cinnama faɗan da duk wani abun da ba daidai ba mu kiyaye shi a wannan wata mai albarka watan ramadana so da dama dewa suna ganin suna yin azumi suna hana kansu ci da sha da zahirin abubuwa da shari'a ta nema amma alhali kuma baɗininsu suna nan ba su yi azumi ba saboda suna saɓawa Allah suna yin ƙarya suna cin nama suna hasada suna riya'i akwai munafurci wannan sune ne irin su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'imin wa laysa lahu min siyamihi illa ta'ab ta iya yiwa ka samu wato wani mai azumi alhali bashi da wani rabo a cikin azumin sa sai dai wahala kawai yunwa da ishin ruwa da gajiya amma batun lada babu shi saboda menene saboda bai kiyaye zuciyarsa ba bai kiyaye harshensa ba bai kiyaye gannansa ba bai kiyaye jinsa ba to kaga waɗannan abubuwa ya kamata musulmi ya kaurace musu sannan ɗan uwa musulmi muribanci wannan wata mai albarka da yawan ambaton ubangiji tabaraka wa ta'ala wata ne na alqur'ani mai girma شهر رمضان الذي انزل فيه القران كما الله تعالى إنا انزلناه في ليله القدر وبنجي تعالى يا ذا امه وتر رمضان كما يا وجب تاوى الأمة المسلمين سي ازمي او ان وتا saboda hikma daga cike al'umma ta shagaltu da karatun alqur'ani mai girma a shi yasa manzon rahma sallallahu alaihi wa sallam sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana bawa karatun alqur'ani mai girma wato rabo na musamman dama na musamman lokaci na musamman annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta alqur'ani mai girma a cikin watan ramadana fiye da wasu watanni har ma yana mala'ika jibril yana soko masa a kowace dare suna karatun musabba takara tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wa sallama daga bakara su kawo shi naci saboda ya zamanto mana menene sunna ce mu yi koyi da ita karatun alqur'ani mai girma da yawan salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yawan istighfari da yawan hailala ya zamanto su ne babban shagali da ya kamata musulmi shagaltu da su musamman ƴan uwa kamar yadda muka sani wannan ramadana wannan shekara ya zo da wani yanayi na musamman da wani salo na musamman da wani tajalli na musamman daga wajen ubangiji subhanahu wataala ga al'ummarmu na Najeriya al'ummarmu na Borno muna cikin lokuta ne na jalal lokuta ne na ibtila'i da ikhtibari da wajen ubangiji subhanahu wataala al'amuran rayuwa sun yi mana nauyi komai kamar da aka sani abinci abin sha sutura babu wani abu ne wanda bai yanzu bai fara gagaran musulmi ba ka shiga kasuwa yau ka tambayi wani abu ka ce za ka siya ko ka siya an jima ka sake zuwa ka ce maka aikudinsa ya karu saboda menene ابتلائي اختبار دغوجا وبنجي سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون كما حكى الله تعالى يفدا في القران ميغرما احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ميري اورينا ina ganin abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan abubuwa da suke faruwa a nan sai namu iftila'i ne daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala a gare mu saboda Allah yake so ya ga yaya halayen mu za su kasance da duk lokacin da musulmi Allah ta'ala ya jarraba shi da wani abu ubangiji ta'ala yana so ya ji kukansa yana so ya ji ambatonsa yana so ya ji kiransa ga Allah subhanahu wata'ala yana so ya ga tubansa ga ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala yana so mu tuba zuwa gare sa mu sarkake halayenmu mu bar mummunan ababai da muke aikata su kazaman abubuwa kazaman halaye da ake aikata su barna da ake yi a cikin ƙasa a cikin garin Allah ta'ala yana aza mana ibtila'i saboda menene saboda mu waiwayi wayannan ababaye mu bar su mu koma ga ubangiji subhanahu wataala mu tuba mu istighfari ubangiji ta'ala in muka yaka Allah ta'ala zai daga mana bala'i ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون تبس in muka tashi magana muna mun tashi surutu muna dauki laifuka mu azawa hukuma babu shakka hukuma tana da nata bangare na laifi amma mu ma fa ba bar mu a baya ba kowane bangare yana da nasa laifin da ya ishe shi attajirai suna da nasu kai talakawa ma suna da nasu kowa da kowa da irin participation da yake yi na abun da bashi da kyau wanda ya kamata ya bari ya koma ga Allah subhanahu wataala idan yayi haka sanadiyarsa wani Allah Allah subhanahu wataala zai kawo jara wa al'umma kana iya tambayan kanka zunubai nawa kake aikata su Laifufuka nawa kana ai kana yin su yau hansa ina in ka duba ta a cikin aljihu ba irin sharrin da baya cikin ta samari matasa sun riga sun kore akan abubuwa daban-daban na tsiya wajen gani da ji da ɓata lokuta a banza sannan waɗannan mai za su fi haifar za su haifar da fatsara da lalatacciyar tarbiya sai yaro ya tashi bai iya kyautata wa iyayensa ba bai iya girmama iyayensa ba bai iya sanin girma wanda yake gaba da shi ba balle a ce malamansa balle a ce yayunsa ya koyi wannan ina ne ta hanyar waɗannan ababai da dama aka yi su da manufa guda biyu manufa na rusa musulunci da kuma ɓata tarbiyyar wato ainihin shabab na musulmai to waɗannan abubuwa suka haifar mana da matsaloli daban-daban a cikin anguwanni yara matasa kana gani kana ganin su jewa ba su da wani abu aikin da suke aikata shi illa fasadi illa abinda Allah ta'ala baya so ta duk yaron da baya zuwa makarantar Qur'ani baya zuwa islamiyya bashi da malami bashi da shehin da yake zuwa masa ba zawiyan da yake karkata masa bashi da shugabanni na kirki da yake sauraro su dauki tarbiya daga gare ku ka ga wannan matashi ya ya kasance ya zai kasance a gaba ai man la shaykha lahu fa shaytanu shaykhuhu to galibin matasa yanzu ba su da shehinnin ba su da magabata ba su da malamai na ƙwarai da suke biyayya da su malamansu na ƙwarai da ake bin su sune a google da makamantansu da ilimin da ake samu a cikin facebook da twitter da google da meme da wasu abubuwa da aka kawo su a wannan zamani su ne sun kasance shuyukhul zaman da kuma auliya salihun a wannan zamanin mu ana karban fatawansu ana karɓan karatuttukansu ana jin abin da mai kyau ana jin abin bara kyau to waɗannan abubuwa sun haifar mana da ababe daban-daban sai tarbiya ta lalace a cikin gidaje yara maza da mata mata a cikin gidaje sai ka zo anguwanni sai ka zo ka tarar da manya-manyan mutane jiya-jiya nan nake wuce wata gamboro ɗin nan astaghfirullah wallahi nake ganin wasu dattijan mutane dattijan tsofaffi amma kuma sun kafa karta a gaba suna bugawa a tsakanin su kuma bayan karfe takwas da rabi zuwa karfe tara dare yayi kan amma kuma waɗannan maimakon su rike kirbe su yi addu'a su roki Allah ta'ala amma kuma suna kafa suna waɗannan an gane abin da nake nufi to kaga waɗannan abubuwa gaskiya zunubai da muke muharaban Allah ubangiji subhanahu wataala da su su suke shakkala mana abubuwa kama ta kuno yi walla alaikum duk yadda kuka kasance haka shugabannin ku za su kasance yau idan na tuba ka tuba ya tuba mun tuba mun gyara halayenmu wallahi shugabanni tun daga sama har zuwa ƙasa Allah ta'ala sai ya canja mana su ko ta wani hanya Allah ta'ala sai ya canja mana su amma in muna nan da cikin halayen mu talakawa ma suna da nasu mugunta to sai dai mu ci Allah ta'ala da ya dube mu da rahma sabili aka ƴan uwa halin nan da muke cikin ta na matsi a cikin rayuwa mafita daga ciki babban hanya ita ce komawa ga Allah mu tuba mu koma ga ubangiji mu ta'ala mu sarkata halayen mu kuma wannan dama na watan ramadana ita ce daman da za mu samu mu yi wa'annan ayyuka na alkhairi a ciki kowa daga cikinmu ya ɗauka masa wuridi ya ɗauki masa zikiri don Allah kar a hana ku wuridi kar a hana ku zikiri ku karɓi wuridi ku karɓi zikiri ku karɓi addu'o'i daga wajen malamai ku karanta su a cikin wannan wata mai albarka dare da rana musamman lokacin da za a bude baki musamman lokacin sahur Allah ubangiji subhanahu wataala ya yaye mana ya yaye wa al'ummar musulmi halin da ake cikin ta kamar ma mu a nan Najeriya yau ɗan uwan musulmi a cikin ƙasar Palestine wallahi ɗan uwa inda zaka san halin da suke ciki kana bibiyan abubuwa ko mutum yana da matsala zarra na imani wallahi da ƙyar mutum yayi bacci da ƙyar mutum yayi bacci sama da ƙasa ƴan mu musulmai a cikin garin Falastina a Gaza ba yadda ba a yi mu da su ba an rusa gidajensu kaca-kaca masallatansu kaca-kaca kai hatta wato coci ba su tsira ba sama da ƙasa babu bambanci namiji ko na mace ko babba ko ƙarami haka dai an yi kace-kace da gare don saboda kawai wai a gama da ƙungiyar hamas kuma har ila yau yau din nan ita kanta Isra'il tana sanar da cewa wai a cikin wayannan watanni biyar ana neman na shida abinda ta samu ta yi wa Hamas din bai wuce kashi 35 a cikin ɗari ba da kanta ta faɗi wannan mutanen Hamas sun ce ƙarya suka yi ko 5% ba su yi ba ballanta ne 5%. to amma haushinsu da muguntansu akan wa za ta kare akan yara kanana akan mata akan tsofaffi waɗanda ba su ci ba su sha ba ba su iya komai ba al'ummar musulmi a faɗin duniyan nan ba wanda baya ganin su ƙasashen laraba karab sun zagaya su sun fi kusa a gare su saboda kowace gari na turawa amma sun kasa na musu ko da magani paracetamol ba su isa su shigar musu ba sai in isra'il ta yi indosin take to a sa paracetamol ba a ba ruwa ɗinnan na cewa wata nan ba ya sa a shigar ba balle a ce wani abu mai amfani ko a ce abinci kuma ga musulmai ne suke wannan suke kewaye da su yau in ana maganan musulunci ana maganan musulmai ana maganar shugabannin musulmai a wannan zamanin mu wallahi dan uwa musulmi sai kace kamar ba musulmai a duniya musulunci ya zama to galibi baki ne kawai kowa a cikin garinsa a cikin sa amma a zo a yi abu na a zo a gani a yi a canja wani abu na zalunci babu wata kasa na musulmai da ta isa ta wannan abu saboda menene saboda al'ummar musulmi ta wawwatsu a duniya dama akwai ka'ida na menene harraktasut in kana so ka shugabanci mutane ka rarraba a tsakanin su in ka rarraba a tsakanin mutane to zaka samu ka jagorance su to an rarraba tsakanin al'ummar musulmi an aje su kashe kashe ta'ifa ta'ifa jama'a jama'a sai zaman to in abun da zai samu mutane in ba jama'a ta ba to ni ba na su mutu mana tunda ni ina sha ina sha jama'a ta ba abun da ya same su ina ji kun fanci abun da nake nufi to saboda haka mu koma ga Allah mu jaddada tubar mu ga ubangiji subhanahu wataala mu roki Allah Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo al'ummar musulmi hadin kai ya ba mu zaman lafiya Allah ta'ala ya warkar mana da damuwar da muke cikin ta ƴan uwa musulmi wannan wata mai albarka watan ramadan yana da falololi masu ɗimbin yawa yana da daraja yana da abubuwan da ya banta da su wanda wasu al'ummu ba su samu ba mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama kaɗai ta samu wannan alkhairi hadisi ya zo daga wajen sayyidina abu hurairah ta Allah shi kara masa yadda al-imamu ahmad da al-imamu al-bazzar da Imam al-Baihaqi suka ruwaito shi sanadi ne wanda yake rijal nashi thiqat annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa u'tiyat ummati khams khifal fi ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum an bawa al'ummata ababaye guda biyar a watan ramadana babu wata al'umman da aka bata ita al'ummar musulmi kadai ta samu rabon samun waɗannan ababen nan guda biyar menene su ya manzon Allah yake na farko khalufu famin sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk dauyin bakin mai azumi a wajen ubangiji subhanahu wataala fi kanshi sama da almiski dadi sama da turaren almiski dadi ƙanshinsa ya fi almiskin daɗi ɗauyin bakin mai azumi da yake ganin kamar akwai matsala ba matsala ba komai mala'iku suna jin daɗinsa suna jin kanshi a cikinsa in ka san turaren almiski mai kyau original one a cikin dukkanin kan duniya ba a ba tularen da ya kai itace na almiski mai kyau to ɗauyin bakin mai azumi ya fi ƙanshi sama da wannan turaren almiski daɗi a wajen mala'iku a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kai mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala yake nan ko na biyu annabi sallallahu alaihi wa tastaghfiru lahumul hitanu hatta Ya yake kifi da suke cikin ruwa suke cikin tekuna na duniyan nan kowane kifi babba ko karami yana musu addu'a yana musu istighfari a wani riwaya a maimakon wa tastaghfiru lahumul hitan wa tastaghfiru lahumul mala'ika hatta yuhsiru mala'iku suna musu istighfari suna musu addu'a har sai in sun gama azumin su wato riwayar duk za ta hada guda biyu da kifin da mala'ikun Allah subhanahu wataala duk suna addu'a ga masu yin azumi tun daga farkon azumin har zuwa ƙarshen azumi suna cewa Allah ka gafarta mai azumi Allah ka gafarta wa mai azumi Allah ka suturce mai azumi Allah ka rahamci mai azumi Allah ka biya buƙatar mai azumi na uku wa yuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatahu wa yaqulu استعدي فيوشك عبادي salihun ayulqu anhumul maunata wattaba wayastarihu indak Allah zai ce wa majal aljanna, ke aljanna ki jaddada ki sauban ta kanki ki jaddada adonki aljanna kowani lokaci a cikin Ramadana sai ƙara ado take yi ana jaddada ta ana tsaban ta abunda aka yi mata jiya daban yake da abunda aka yi na yau yafi na jiya wanda za a yi mata a gobe yafi na yau kullum ana tsabanta ta Allah ke da ya ki aljanna ki ƙara jawo ki ƙara tsabanta kanki ki ƙara haskaka kanki saboda yayi kusa bayi na salihai da sun yi azumin za su gaji da duniya da wahalhalunta za su koma su huta a cikin ki wato duniya duk yadda ta kalle ta wahala ne inji ubangiji subhanahu wataala in dai mutum bai je ya huta a can ba to hutun sannan nan din sunansa kawai mata'un qalil ne babban hutu shine ka huta a can a cikin kabari ka huta a cikin aljanna to haka Allah ta'ala yana gaya wa aljanna ki jara ki shirya a kowane lokaci saboda bayina salihai za su huta a gare ki an gane abun da nake nufi da kyau abu na hudu wa tusaffadu fihi maradatu shayatin fala yakhlufu fihi ila ma kanu yakhlufuna ilayhi fi ghairihi Allah ta'ala zai sa kangararrun shaidanu kangararru manya-manyan shaidanu matsiyata shuwa gabanni daga cikinsu ubangiji Allah zai sa a daddaure su da kukume a tsare su bara su samu daman su fita a watan ramadana balle su ɓata wa masu azumin azuminsu masu sallah sallansu babu oga daga cikin shaidanu a watan ramadana da zai fita kowa a daure yake ana saki yan kanana kanana ne wanda yanzu suna koyon trailing su ana barin su shi yasa wani malami yake kai tun da musulmin da dan karamin shaidani yazo ya lalata masa azumin sa saboda babban shaidani babu shi wanda kaga ya hana ka qiyamul layli ya hana ka tarawih ya hana ka zikiri ya hana ka karatun alqur'ani ya hana ka salatin annabi a cikin watan ramadana to karamin shaydani ne ba babban shaydani ba ya zaka yadda wa karamin shaydani yayi maka wannan ina ji kun gane abin da nake nufi abu na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza kana awwalu laylatin min ramadan nadara Allahu ilaihim wa man nadara Allahu ilaihi la yu'adhibuhu abadan idan ana cewa gobe za a yi azumi kamar daren jiya to Allah ta'ala yana da kyauta na musamman ga musulmai duk Allah ta'ala zai kalli kowane musulmi wanda ya kwana da kyakkyawar niyya zai yi azumi zai bautata wa Allah zai yi zikiri zai yi istighfari zai tuba zai yi aikin alkhairi duk wanda Allah ya tarar da shi wannan ita ce niyyarsa a daren jiya tun jiya Allah ya gafarta masa Allah Allah muna roƙon sa ya mu zama muna cikin wayannan mutane da suka shiga cikin wannan wani hadisi ƙarin akan wannan yace walillahi fi kulli lailatin min ramadana alfu alfu atiqin minan nar Allah ta'ala yana da bayi a kowace dare daga cikin daruruwar Ramadan tun daren jiya Allah zai inta mutane dubu har so dubu bi ma'ana mutane nawa kenan miliyon ɗaya miliyon ɗaya tun daren jiya an fara inta su daga wuta miliyon ɗaya ɗin nan cikin waɗanda suna da kurakurai suna da laifuffuka da ba don an yace musu ba da wuta za su je amma saboda albarkar ramadana je da dare an inta mutane miliyon ɗaya yau da daddare ma za a yi miliyon ɗaya gobe ma za a yi miliyon ɗaya haka kowace dare miliyon ɗaya miliyon ɗaya miliyon ɗaya in an zo daren ashirin da tara sai a yi timers tun daren farko har zuwa daren ƙarshe how many millions kenan that is 1 million times 29 kenan a cikin dare waɗannan duk gara ɓata za su jika aljanna ai watan ramadana ai wata ne na alkhairi wata ne na falala wata ne na daraja shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tir da musulmin da watan ramadana ya shiga har ya kare ba a yafe masa ba ya zama hasararre tababbe Allah ya rufe mana asiri saboda haka yan uwa muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya agaza mana Allah ya ba mu nishadi duk kasala da rogonci da mutuwar jiki da son jiki Allah ta'ala ya nitsantar mana shi daga cikin a cikin wannan wata mai albarka mu samu gutsari mu samu action na yin ibada mu yi azumi da rana mai kyau mu yi qiyamul layl mai kyau a cikin dare kuma Allah ya karbe mu a cikin sa ɗan uwan mu musulmi wanda mun rabo da su a wannan shekara mutuwa ta ɗauke su da masoyanmu makusantanmu wanda mun rabu da su tun lokutan baya albarkacin wannan wata mai albarka albarkacin alqur'ani mai girma albarkacin annabi sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah Allah ta'ala ya yafe musu Allah ubangiji ta'ala ya sa suna tare da mu a cikin ayyukan alkhairi da zamu aikata da kuma lada da zamu samu Allah ta'ala kada ya yanke musu lada har zuwa ranar tashin kiyama Allah ya hada mu da su a cikin algidan aljanna tsotsai da bala'i da fitintino Allah ta'ala ya kawar mana gabaki daya hukumomin mutun daga na sama har zuwa na ƙasa muna addu'a ga kowa da kowa Allah ta'ala ya shirye su Allah ya sa musu tausayi da adalci a cikin mu su aikata wa al'ummar su aiki na gari aiki na tausayi aiki na adalci aiki na walwala Allah ta'ala ya ba mu lafiyarsa Allah ya ba mu rahmarsa za mu keɓanta addu'a na musamman ga wato ainihin gwamnan mu na wannan gari professor Umar Zulum Allah bangi subhanahu wataala ya agaza masa taimaka masa abubuwa da ya sanya a gaba na aikin alkhairi Allah ta'ala ya taimaka masa Allah ya ƙara sa masa tausayin son talakawa da kuma aiki musu aiki na gari shawun barno mai martaba Allah ta'ala ya ƙara masa daraja ya ƙara masa lafiya jagoranci na adalci da kokarin da yake wa al'ummarsa Allah ta'ala ya shiga masa gabansa a cikin al'amuransa shugabanninmu malamanmu shehinnenmu wanda suka karantar da mu waɗanda suka tarbiyantar da mu suka kafa mana aikin alkhairi mun tashi muna biyayya muna koyi da su wanda suke raye Allah ya kara musu daraja ya kara musu lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta ya kara zuba haske a cikin kabarin su Allah ya hada mu da mu da su baki daya a cikin gidan aljanna akwai malamin mu shehin mu wanda muka yi rashinsa a jiya yau din nan aka yi jana'izar sa Sheikh Muhammad Sa'ad Ingamdo Allah ubangiji ta'ala ya kara masa rahma ya kara masa akwa mun tashi an haife mu muna ganin sa a gaban mu aikin alkhairi zalla yake tayi tafsirin alqur'ani mai girma karance karance da da'awa da kiran mutane zuwa ga tafarki mai kyau da mara wa matasa mahaddata alqur'ani baya da abubuwa da yake aikata su wanda bai isa ba in bayyana su a irin wannan zama Allah ne kuma ya san irin aikin da yake yi kuma Allah ya san irin kokari da alkhairin da ya dasa Allah ubangi ta ya gafarta masa Allah ya haskaka masa kabarin sa Allah ubangi ta ya hada mu da mu da shi a gidan aljanna a tarayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa sannan yan uwa a game da tafsiri da muke yi a kowane shekara a wannan masallacin mu mai albarka masallacin sayyidina goni durma wanda yake nan kasuwan shanu kamar yadda muka saba karatu haka za mu ci gaba da karatu manhajinmu da muka saba a kansa muka saba tafiya a kansa manhaji na wato na wasatiyya manhaji na adalci manhaji na koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da salihan bayi da shehinne da mutanen da suka kafa mana hanya mai kyau na tsoron Allah suka zamanto sanadiyan haskaka zukatan al'umma musulmi wannan manhaja ita mu ita muke kanta saboda haka a tsarin mu na tafsiri babu zagi babu habaici babu cin nama babu shika zarafi ko haƙƙin wani ba ambaton sunan mutum ba a rusa mutum saboda kawai wai an kishi ko an tsane shi ba alaƙanmu mu da mutum da abun da yake yi abun da muke ne karatun da take gaban mu da ayoyin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da karanke-karanke da muka tarar da malaman mu da shehinan mu suka yi mana shi zamu karantar saboda haka kamar da an saba jinmu haka mu da su gaba kada yi tsammanin za mu canja wannan salon ba za mu canja shi ba ba mu iya canja shi ba tafarki ne wanda muka tarar da iyayen mu da malaman mu da mu suke kansa Allah ya kara wa babanmu sai na goni durma lafiya Allah ya kara masa daraja wallahi kullun nasiharsa ita ce take gaba muke duba ta in za mu yi tafsiri za mu yi karatu sai ce mun ka dubi malami wane sheikh wane dubi nan da kike ganin su innan kaga irin karatun da suke yi kaga karantar wanda suke ka taba jin su suna zagi ka taba jin su suna cin naman mutum ko suna kushe mutum dan ke ban taba jin su to wannan ita ce hanyar ka ka tafi akan hanyar da kaga muna yi kaga su suna yi ka roki Allah Allah ta da ya tabbatar da kai akan wannan hanya kada tuntube ya dauke ta muji ka shiga zarafin wani ko kana habanci ko kana zagin wani ko kana cin mutuncin wani ba wannan shine abin da yasa ka zanna a wannan kujara ba wannan kujara wakilci ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zanna a wannan kujara wakili ne na manzo sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya saboda haka wakilin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya daidaitu ya siffantu da kyawawan halaye da irin manhaji da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa da salihan bayi suka kafa shi an tafi a kansa kar ka sa son zuciya a cikin karatunka kar ka sa dole sai nayi wa wani raddi ko dole sai na ci mutuncin wane wallahi karatu ba za ta ci gaba ba kuma kullum muna roƙon Allah Allah ta'ala ya wanke mana zukata ya cire wani hazzi na rai ko hazzi na nafsi a cike mu ga cewa in an yi mana sai mun rama a mu Allah ne zai rama mana ba mu za mu rama ba kuma wanda muke gani in an ki zarafin su za mu rama musu to ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruwaito daga wajen Allah ta nake cewa man adali waliyan faqad adantuhu bil hamd duk wanda ya nuna adawansa ga wani daga cikin waliyena to ni na shelanta masa yaki Allah ne ya dauki nauyin yayi abunsa kabar Allah yayi abunsa kai maka yana ka abun ka isar da sakon ubangiji subhanahu wataala wannan amanar da Allah ubangiji subhanahu wataala ya baka ita ita ka isar da ita Allah ta ya taimaka shi sa uwana uslubin mu na karatu shine uslubi ne na hada tsakanin riwaya da diraya hada tsakanin al-manqul da al-ma'qul abinda ya tabbata a cikin qur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma fassaran sahabbai ko tabi'ai ko magabata shi za mu dauka mu karanta mu kawo ko kuma mu dauki maganganun malaman mu malamanmu mu wanda mun yadda da aqidansu da manhajinsu da maganganunsu da tsarinsu da abun da suka faɗa mun dogara da Allah muna gani cewa tabbas wannan abun da suka faɗa shine daidai shi za mu ɗauka mu karanta shi za mu bayyana shi babu wani abun da za mu faɗa a karan kanmu da za mu ce wai ni na faɗa a karan na. har ga Allah na yi wannan alƙawari ba zai yi shi ba duk abun da zan faɗa shine ne naƙali ne in daga salaf imma daga khalaf amma ba na wani kaina ba shi yasa ina roƙon Allah ta'ala in na samu sawab Allah ta'ala ya ba mu ladan sawabi taimakon sa in kuma tuntube ne nayi Allah ta'ala ya gafarta mana kuma mai sauraro mai jina mai wannan in ya ga tuntube ya zo maza maza ya ya tunatar da mu insha Allah a cire muke mu jara shi saboda muna alaka da abun da yafi karfi mu shine alqur'ani mai girma alqur'ani kuma yafi karfin kowa su dubi karatun sama mana karatun sa in ana karatu ana tuntube ana balle fassaransa to ai sanan zaka fahimta cewa akwai matsala yadda ake samun tuntube a karatu to ba a rasa tuntube a cikin fassara saboda zancen Allah ne ya fi ƙarfin kowa ka faɗi iya abun da Allah ta ya yassara maka in ka yi dace fadlullahi in baka yi dace ba to da ka na kai ɗan adam ne kuma haka siffarka take Allah ta'ala ne zai kammala ka saboda haka Allah ubangiji subhanahu wataala ya yassara mana Allah ya taimaka mana to uslubin yadda muke shine kamar haka na farko shine karanta nassin wanda zamu ji wannan karatun nassi daga wajen bakin dan uwa malami malam Ibrahim zai karanta nassi sannan zamu yi sharhi na farko sharhi ijmali akan wannan nassi sharhi a takeice in summary akan wannan nassi sannan idan muka yi sharhi mujmal zamu sake komawa akan ciwa innan ayoyin zamu yi musu asharhul mufassal anan ne in akwai asbabun nuzul zamu kawo sababun nuzul in aka kawo maganganun malamai zamu kawo in aka akwai hadisi zamu kawo in akwai hukunce hukunce na fiqh zamu kawo sannan a ƙarshe in akwai darussa da ya kamata mu dauke ta a cikin wannan aya zamu dauke wannan darussa mu karanta wa mutane da fata Allah ta'ala ya shiga gaban mu Allah ya taimaka mana da mu da ku baki daya Allah ya sa mu kasance cikin waɗanda Allah ya ba musu da cewa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب sannan a ƙarshe ‘yan uwa kamar yadda kuka sani karatunmu na tafsiri bara muna cikin surat yusuf ba mu kammala ta ba mun zo kusa da ƙarshe muna aya ta ɗari da ɗaya da aya ta ɗari da biyu بمعنى فإن الله تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون إنا غمون سيعنا sai muka yi fatiha muka rufe darasi ma na shekara ɗin wancan shekara الله تعالى to mun sake zuwa to daga inda muka tsaya za mu ɗaura mu tafi amma saboda amanar ilimi da ladabin ilimi suran da muke cikinta ya mu sake mu sake ya kamata mu sake refreshing mu sake jaddada mu tunatar da ƴan uwa wasu abubuwa daga cikin darussanta saboda mu hada na farko na na farko da muka yi sa da na ƙarshe daga inda muka za mu tashi za a fi fahimtar karatu idan muka fara insha Allah ta'ala ina ji an gane abin da nake nufi kamar yadda na faɗa muna cikin surat Yusuf wannan sura mai albarka wanda ta kunshi bayani da kissa na Annabi Yusuf alaihi salam tun daga farko har ƙarshe abinda wannan sura ta keɓanta da shi da ba a samansa a cikin wasu surori na alkur'ani mai girma ita ce sura kadai da ta ɗauki kissan wani annabi manzo ta kawo shi filla filla daga farko har karshe bata sace maimaita kissan ba inda an sace ambaci sunan Yusuf wala a ja'akum Yusuf min qabl bil bayyinati fama shak fama zittum fi shakk mimma ja'akum bi kawai an kamar tunatarwa ne ba wai isansa ba bane Isansa iyakacinta a wannan sura an fara a wannan sura aka rufe ubangiji subhanahu wataala kamar yadda aka sani ya bude wannan sura mai albarka da al-huruful muqatta'a alif lam ra mun yi bayani akan wa'annan huruf sannan kuma ya bayyana matsayin alqur'ani mai girma da darajarsa tare da yaba masa dan me yasa Allah ta'ala ya bude wannan sura sannan ya yaba wa alqur'ani alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun saboda Allah cikin hikmarsa yake so ya kawo wata kissa na ban mamaki sai yake so ya ga maka wannan kissa ya kai musulmi ba za ka same ta ba a wani littafi ba ta cikin bible ba ta cikin old testament ko new testament ba ta cikin wani littafi na yahudu ko na kirista a'a tana cikin alqur'ani ne fillah fillah mai kyau in kana so ka dauke isan nan ka ji dadin ta ka fahimce ta ka dauke ta na Qur'ani kar ka dauke ta na na Yahudu da Kirista kisa ƴan uwa duk wanda suke ganin irin kasar Annabi Yusuf wanda aka yi musalsalin ta suna biye da wannan musalsali to ba Yusuf suke karanta ba wani ba yahudu suke karanta kawai an ce masa su Yusuf ne saboda kawai a zo wani musulmi ne Isan da abun da ake kawo a cikinta da ababen da cikinta annabawan Allah sun fi karfin haka ana gane abin da nake nufi shi yasa in kana neman isa mai kyau ka ji dadin ta ka dauke ta na Qur'ani shi yasa Allah ta'ala ya siffanta ta da cewa nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin shi ma wannan kamar wato introduction ne da Allah take naqussu alayka ahsana alqasas mu za mu labarta maka fiyayyen labari labarin da ya fi kowane labari kyau da daɗi da inganci mu in ji Allah mu za mu baka shi ka saurara ka je mu ya musulmi sai Allah ta'ala ya fara bada wannan kissa an fara daga gidan annabi yaqub alaihi salam tun daga gidan annabi yaqub in qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin a cikin gidan annabi yaqub an fara wannan kissa cikin gidan annabshi annabi yaqub annabi ne annabi yusuf da ake bada labari akan sa annabi ne baban sa baban yaqub isaka shi ma annabi ne kakan sa baban baban isaka shi ma annabi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim an gane da kyau annabi yusuf alaihi salam ya soma da ganin mafarki taurari guda goma sha ɗaya da baba da da farin wata da rana suna masa sujada ya faɗa wannan ga babansa baba ya gane cewa wannan akwai matsala ciki wannan mafarki akwai girmamawa akwai ɗaukakawa akwai daraja a ciki ya kiyaye harshensa fa inna kulla dhi ni'matin mahsud ma abocin kowane ni'ima baya rasa hasada kisa yana da kyau ba kowane abu zaka faɗa ba wani abu ya kamata ka dan shiga kulungo-lungo ka ɓoye wa kanka wani sirri saboda kar ka faɗa cikin tarkon mutane to shi yasa baban sai ce a'a ka rufe wannan kar ka ga wa ɗan uwanka to hikmar ubangiji ta'ala annabi yusuf ya faɗa an karanta irin kissa irin abun da ya zo ya faru har an je an tura shi an jefa shi a cikin rijiya daga cikin rijiyar an cire shi ya zamanto cikin rijiya daga duhun rijiya ya samu beni babba na sarkin misra kaga ikon Allah mutum ne wanda cikin gidan babansa aka cire shi dan a kashe shi an ji an samu rijiya doguwa an jefa shi a ciki an rufe ta an ce ya mutu cikin duhunta tsammanin ya mutu Allah ta lai cire shi daga wannan duhun wannan rijiya da nitsanta ya kai sa babban beni na azizu misra inna ma'al usri yusra kenan sai ya girma a gidan azizu misr a can ya sa matarsa ta reno shi ya girma cikin kyautatawa da karamci da daraja har ya kai ga lokacin da aka fitinu a kansa daga ita matar sarki da sauran abubuwa da isa yadda abu ya zai faru karshe an kai sa kurkuku shi annabi yusuf alaihi salam shi ma ya zaɓa cewa in dai wannan masifa zai faɗa kanta gwanda ya je kurkuku رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين أشكين كركوكو سيزم مالني يهزم مربي يهزم النبي من دعوة منذ ينكر متاني تفركم أبنجي سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن sijni متفرقون خير أم الله الواحد alwahid cikin kurkuku amma bai manta da karantarwa ba saboda aikin malami duk inda ya saki kansa sai yayi da'awa karkace wai sai ka samu dadi sannan kai da'awa a dama ana cikin kunci ana cikin rashi ana cikin babu ana cikin wahala kana karantarwa Allah yana sanar da niyyarka Allah san abin da zai yi ma to haka Allah ta yi wa annabi Yusuf daga nan hikmar ubangiji ta Allah sarki sai yayi mafarki kuma ya nemi a fassara masa fassarar mafarkin nan ta jawo annabi yusuf alaihi salam daga kurkuku ya zo har ya zamanto babban minista a garin misra fassara mafarkin nan sai ya zamanto minista na tattalin arziki in kana so ka ce da shi minista na agriculture ko kuma kace da shi minista na budget and finance duk gwadi gwadi wani irin minista da kasan dai yana harkokin kasa tana hannunsa a wannan zamani Allah ta'ala ya mallaka wa annabi Yusuf alaihi salam saboda duk abin da zai sika ya fita abinci abin sha da sutura da menene arzikin misra duk yana hannun Yusuf alaihi salam shi yasa cikin ikon Allah ƴan uwansa sun zo suna neman abinci ya nema ya basu ya yi musu dabara ya sa wannan kayan awo a cike don saboda ya samu su zo masa da yan uwansa haka kuma Allah ta kaddara an dawo masa da ɗan uwansa Bunyamin daga baya har an zo masa da babansa har an zo masa da mamansa Allah ta'ala ya haɗa wannan rabuwan da aka rabu tsawon shekaru lokaci guda Allah ya tara su a garin Misra a ƙarƙashin shugabanci na Annabi Yusuf alaihi sai ga babansa da mamansa da ƴan uwansa guda 11 suna tare da shi falamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi wa qala dkhulu misra in sha Allah aminin wa rafa'a abawayhi ala al'arshi al-arshi وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا في الله تعالى يفسر kissan abin da ya faru a baya sai ce ga kunan kun zama kuna tare da ni bayan shaydani ya fitine mu da ni yan uwana waqad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn wa jaa bikum min al-badawi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati bai ce ba min ba'di an nala minni ikhwati ko ko an yatada alai ikhwati bai ambaci laifin su ba ba su yi masa laifi ba a shaydani ne shiga tsakanin su kaga babban mutum kenan ya yafe ya manta da abin da suka wuce daga nan babansa da mamansa da ƴan uwansa sun masa sujada sun kasance suna tare da shi yau da gobe da jibi Allah ya kaddara lokacin Annabi Yaqub yayi Annabi Yaqub ya rasu lokacin mamansa tayi ta rasu Annabi Yusuf alaihi salam yana cikin mulki yana cikin wadata yana cikin daukaka da daraja wajen Ubangiji ta'ala har shi ma girma ya zo masa ya ji a ransa cewa lokacin tafiyarsa yayi shine ya daga hannu yake rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin sai ya roki Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa ya cika da imani ya ambaci ni'imomin da Allah ta'ala ya masa Allah ka bani annabci ka bani mulki ka bani ilimi na fassara mafarki Allah ka cika mun burina kai abunda ban yi tsammani ba Allah ubangiji ina roƙonka wannan abun da kai Allah ka sa cika da imani tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin daga nan annabi su Allah kaddara lokacin sa ya rasu kamar yadda muka karanta a baya a can ina tunatar mana da abin da muka yi ne Allah ta'ala da ya gama sai ce wa annabi Muhammad yace zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun ina fata an tuno da abin da muka karanta a baya to a takaicen takaitawa wannan shine abin da muka yi a baya a can kuma ina ga lokaci ma gashi yayi karatun mu ne yau ya isa insha Allah ta'ala gobe idan muka zo in Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu tashi mu yi karatu mu yi fassara abin da muka faɗa ya zama to da Allah ta'ala ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ta'ala shafe mana shi Allahumma arhamna rahmatan kasiyatan shafiya tughdina biha ar rahmati min siwak Allahumma barik lana fi ramadan Allahumma sallimna na ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna warzuqna fihi at-tawfiq wal qabul wal jidda wal nashaṭa ya karim ya rahman rabbana atina min ladunka rahma ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ wa من أمرنا رشدا وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين